أعوذ بالله السميع Minna من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على ‘yan uwa masu kallo assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu barkanmu da saduwa a wannan lokaci insha Allahu ta'ala a yanzu za mu aika da buɗaɗɗiyar wasiƙa zuwa ga ɗaya daga cikin wato ko matan da suka saba yin abin da suka saba cin sabular addini miyagun kalamai marasa daɗi na jahilci duk da sunan cewa suna da ‘yanci kuma wato su wayayyu ne. Ina mamaki kwarai da gaske mutumin da yake da'awar musulunci yake da'awar shi musulmi ne. Ta yaya irin wannan zai iya yarda ya yi agensin ɗin shari'ar musulunci kuma ya ci gaba da kiran kansa da suna musulmi akwai mamaki sosai akan ire-iren waɗannan mutane. Wannan baiwar Allah da zan yi magana akan ta ba wata bace Ummi Shehu ce wata 'yar wasan Hausa wacce kwanaki ma na mata martani akan miyagun kalaman da ta yi akan lamarin gulma a inda ta ce dan ta yi da mutum ba wani abu bane ko mutum ya zo ta iya faɗa sai me ita tana ganin gulma ba wata aba bace a takaice dai duk dalilai da suka tabbata cikin Qur'ani da hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama waɗanda suke nuni da haramcin yin gulma da ma ijma'in malamai wannan baiwar Allah ta yi watsi da su ta yi facakali da su ta gina wato ku ainihin kalamanta a bisa doro na son zuciyarta kuma ta kira wannan mugun aiki na gulma da cewa ba wani abu bane ba komai idan ta ainihin aikata to ire irin waɗannan jahilan mutane ba ban fiye so in yi magana a kansu ba to amma duk lokacin da aka ce irin wannan ƙurar ta taso kuma aka sami wani mutum ya yi magana magana ta ruga a guje ta sharara cikin gari ta karaɗe birni da ƙauye kowa ya ji wannan maganar to kamata a ce a fito a bayyana wa al'umma abin da wato yake shi ne daidai a yi martani ga mabiyin karya a nuna karyarsa. mabiyin son zuciya a nuna son zuciyarsa a ba kuma mai gaskiya gaskiya domin hakan shine gyara yin shiru akan masu banna zai janyo masu bannar su rika zaton akan daidai suke haka jahilin da ke biye da su su ci gaba da daukar cewa su din akan daidai suke idan za ku iya tunawa a jiya mun gabatar muku da shiri na musamman cewa rundunar hisba ta jihar Kano ta kama shahararriyar mai tallar maganin batsa mai tallar maganin gargajiya tare da amfani da kalaman batsa da hotunan batsa kuma shi kansa maganin sunansa batsa domin duk maganin komai kyan magani idan sai an yi batsa za a sayar da maganin to shi ma maganin sunansa batsa to mun riga mun yi shiri a kai kuma mun faɗi yadda hukuma ta damƙe ta to baya ga haka sai gashi wannan baiwar Allah mai suna ummi shehu ta fito ta yi wani bidiyo a inda a ganta a cikin wata mota tare da kawarta suna faɗa-faɗe marasa daɗi ga hukumar hisba na so a ce na saka bidiyon wanda ah, kowa ya kalla ya ga irin abin da ta faɗa to amma daga bisani na yi nazari na ba maslaha wajen nuna irin waɗancan ah, mutane a matsayin waɗanda za a warar a ɗauko su a wani rika terere da ainihin wato ko bidiyon su kamar yaɗa abin da suke yada ne na banna to amma bari faɗi wasu kafafe wasu gabubuwa da ta yi magana akai in yi martani abu na farko ta yi da'awar cewa wato me ruwan hizba ko kuma ta bayyana cewa ainihin wato ba a shiga tsakanin bawa da Allah wato duk abin da Sadiya Haruna ta yi ai tsakaninta ne da Allah me ruwan hizba menene ruwan hizba a ciki da har za su zo su kama ta ruwanta ne wannan shine abin da ta faɗa kuma ƙawarta ta take gefe take kara karfafa mata gwiwa abu na biyu ta yi ikirarin cewa ai sadiya haruna tana la ilaha illallah tunda tana la ilaha illallah shi abu na uku ta yi ikirarin cewa ainihin wato ko su kansu yan hizba din a cikin su akwai waɗanda suke ta har ma ta ce a cikin manya manyan su ta ce akwai wanda suke amfani da matan banza a har ma ta ce in ta ce za su tafasa kwai za a je abin mamaki sosai da sosai waɗannan su ne kalaman da ta kuma akan su za mu mata martani a kai kaikaice abu na farko da ta ambata cewar ainihin ba a shiga tsakanin bawa da Allah duk abin da Sadiya Haruna ta yi tsakaninta ne da Allah Uh, wai mai ruwan hizba a cikin wannan batu don mai hizba za ta sa baki duk abin da mutum ya kyale shi yana da yancin ya aikata babu shakka wannan shine kololuwar jahilci abu na farko cewar ta Allah ya faɗa domin ta yi ta maimaitawa cewa Allah ne ya faɗa Allah ne ya faɗa ba a shiga tsakanin bawa da Allah hakika wannan maganar ko ɗalibin islamiyya wataƙila wanda ma bai sauke ƙur'ani ba ya san wannan maganar jahilci ce domin babu inda Allah ya faɗa a Ƙur'ani babu inda Allah ya faɗa a cikin hadithul Qudusi inda Allah ɗin ya ce wato wai ba a shiga tsakanin bawa da Allah ko kuma kar ku shiga tsakanina da bawa na. wannan kenan na biyu ko da a ce an ce ɗin an faɗa ɗin an ce akwai wani guri misali a ce gashi a wani hadithi na kudusi Allah ya ce kar ku shiga tsakanin da bawa da misali ko da an ce haka ɗin ne to fa ana nufin kada ka ce Allah ba zai yafe wa wani ba to amma kuma ka shiga tsakanin bawa da Allah ka sulhunta ka hana mutum ɓanna ya gyara ya ba Allah yau akan wannan ma Allah ya aiko da annabawa ya saukar da littattafai ya ce a yi kira zuwa ga addinin musulunci kai har jihadi ma musulunci ya saukar domin tabbatar da wannan kyautata alaƙa tsakanin Allah da bawansa to duk wanda ya ce da ku ba a shiga tsakanin bawa da Allah in har yana nufin abin da ummi shi'o take nufi na cewa duk bannar da mutum zai a kyale shi in an yi hakan an shiga tsakaninsa da Allah kenan wannan jahilci ne gangaren duk wanda ya faɗi wannan zamu iya cewa bai je ko da makarantar dare ba balle makarantar wato makarantar tafis wannan kawai dan make-make ne jahili ne lamba ɗaya amma cewarta wato mai ruwan Hisba, a ciki dan me za ta shiga wannan shiga tsakanin bawa da Allah ne suna nuna tana nuni da cewa tana da yancin ta abin da ta ga dama wannan shine jahilci mafi girma da naji daga bakin wannan baiwar Allah idan muka duba za mu ga cewa wanda bai sani ba yau ya kamata ya sani domin na san jahilai ire-irenta suna da yawa na ɗaya duk inda zanibi yake kala biyu ne wajibi ne mu san wannan malamai sun raba zanibai kala biyu akwai zunubin da yake tsakanin bawa da Allah akwai zanibin da yake tsakanin bawa da ababen halitta kowa riga ya san malamai suna faɗin duk zunubin da kai da Allah ne Allah yana iya yafewa amma idan zunubin da ka cutar da wani ne Allah baya yafe wannan zanibin to yanzu idan muka ɗauko abin da Sadiya Haruna take tana yaɗa sharrin da mutane suke gani ransu yake ɓaci mutum bai niyyar ganin tsiraici ba a nuna masa tsiraici bai niyyar jin wasu kalamai munana ba yana buɗe waya ya zaci alkhairi za a faɗa ya ji ana batsa abubuwa munana ransa ya ɓaci shin Allah zai yafa wannan babu shakka sai Allah ya mata hisabi da waɗancan mutane na biyu malamai sun ƙara karanta ah, raba zunubi gida biyu ta hanyar la'akari da bayyanuwarsa ko ɓoyuwarsa na ɗaya akwai zunubin da mutum ya aikata a ɓoye ba tare da wani ya san ya aikata ba to wannan zunubin Ah, yana ɗaya daga abin da shari'a bata ce dole sai mutum ya leƙa ya gaya yake wannan abin ba sai dai idan wannan hukuma ɗin a ah, kamar irin su hizba da sauransu su ne ya halatta sa iya sa ido su ga wani ah, su in sun ga take-taken wani zai shiga wani guri ɓoyayye ya aikata wata alfasha alamu sun karfafa zargi su ya karfafa to dole ne hukuma ta shiga ta hana wannan bannar amma ga mutanen gari ba a kallafa mana mu rika leke-leke a al'auran mutane ba cikin abin da suka ainihin wato ɓoye na biyu a zunubin da mutum ya aikata a bainar jama'a ka fito tsakiyar jama'a ka rika aikata barna wannan wajibi ne ba ma hukuma kaɗai ba gaba ɗaya al'umma su inkari in ko ba su inkari ba idan bala'i ya sauka gaba ɗaya a kansu zai sauka ba wanda zai tsira ko an manta ko kuma in ce an jahilci kissar masu kamun kifi mutanen gurin sun rabu gida uku wasu suna cewa wato akwai masu kamun kifin ɗaya kenan na biyu akwai waɗanda suke cewa ba za mu kama ba kuma ba za mu hana masu kamawa ba ba ruwan da abin da suke aikatawa na uku waɗanda suka yi wa'azi suka hane su suka ja kunnensu da Allah ya tashi kamawa sai ya haɗa waɗanda suka kama kifin da waɗanda suka ga an kama amma kuma ba su hana kama kifin ba su hana wannan bannar ba gaba ɗaya ubangiji subhanahu wata'ala ya dilmiyar da su ya halakar da su sannan ya ƙyale ya tseratar ya kubutar da waɗanda su suka yi wannan wa'azi to haka mun fahimci wannan duk lokacin da muka ga wata ɓanna a fili ana aikatawa wajibi ne a hana maza Allah ya ce duk wanda ya ga wani abin ki abin da ya saba shari'a maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya hana da hannunsa idan ba zai iya ba ya hana da sa.' idan ba zai iya ba to ya hana da wato ya kyamaci abin da zuciyarsa ya ainihin hana da zuciyarsa wato ya kyabin maza Allah ce wa zalika adhaful iman wannan shine mafi raunin imani to kenan wannan baiwar Allah tana so ta mayar da mutane gaba ɗaya a kowa marasa imani a sawa sadiya haruna ido a kyale ta abin da ta ga dama in kuma muka ɗauki maganar wannan mata mai wannan magana muka daina magana akan mutane idan sun yi alfasha aka daina jan kunne aka daina nasiha hukuma ta daina ɗaukar mataki to gaba ɗaya mun zama marasa imani kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bayyana kuma musiba in ta zo sauka ba wanda zai tsira a cikin mutane to ire-iren waɗannan fa mutanen su wai ake so su zama masu tasirin faɗa a a cikin al'umma wannan shine hanyar da yahudu da nasara suke so su ɗora al'ummar musulmi a kai ya zama ba malamai ne masu tasiri ba ba malamai ne masu faɗa a cikin al'umma ba a'a yan fim da yan jaridu da jahilai su ne suke da hurumin su cewa mutane ga abin da ya dace inna lillahi wa inna ilaihi raji'un da zarar kwa burin waɗancan mutane ya cika an waye gari yan dirama da yan jaridu su ne masu tasiri masu faɗa a ji a cikin al'umma ba malaman addini ba to babu shakka halakar wannan al'umma ta zo irin halakar da ta suke fir'auna da rundunarsa irin halakar da ta suke adawa da samudawa da dukkan wani rukunai na 'yan iska wanda Allah ya musu ruwan bala'i da masifa ya dilmiyar da su ya ainihin wato ko kifar da su don haka idan muka duba wannan batu za ga cewa kamar yadda muka ambata zunubin da mutum ya ɓoye wannan shi ba hurumin mutane ba ne su ce sun leƙa sun gano amma zunubin da ya abainar jama'a zunubi ne da zai iya bayuwa ga cutuwar mutane da yawa mutane za su gani su kyamata hakan ba zai musu daɗi ba hakan ya cutar da su wasu za su ga irin wannan ɓanna su ma su je su rika aikatawa yayin da wasu ta dalilin kallon wannan abin za su koyi wato aikata ayyukan alfasha muƙaddara yara ƙanana yara ƙanana idan suna ganin irin waɗannan abubuwa menene ba za su iya ɗaukowa da lalacewar tarbiyya ba me yasa hatta tura wasu shafuffukan ake sa iyaka da doka cewa idan mutum bai kai shekara sha takwas ba kada ya leƙa wasu shafuka saboda suna kunshe da abin da yake bai dace yaro ya gani ba bai dace a ce wanda yake bai kai hurumin ya kalla ya kalla ba amma tsarin shi kansa ba turan kenan ya kuma tsarin addinin musulunci za a zo fili a rika nuna ayyukan alfasha a rika nuna kamanta abubuwan da suke jima'i ne fi a fili a kawo azzakari na roba a rika nuna ga yadda ake jima'i ko ga yadda lafiyar azzakarin namiji yake hakika wannan musiba ce tashin hankali ne mai girma to ire iren waɗannan ayyuka irin su ne Sadiya Haruna take yadawa kowa daga ya san wannan tare da yin shiga wacce take kamanta tsaraici tare da yin amfani da wasu kalamai masu muni da wasu isharori da suke nuni da jima'i da wato abin da bai cancanta a ce mace mai mutunci ta aikata ba bai ma cancanta a ce mutum mai mutunci ya tsaya ya ainihin wato kalla ba to baya ga haka za mu iya baiwa ita kanta wannan ummi shehu misali misali mu kaddara cewa a ta kama wani yana turawa wa yatta fina-finan batsa ko kuma yana turawa wa yatta tsirecin kansa ya tsireci ya tura mata ta waya shin in ta gano wannan mutumin za ta ce yancin sa ne bari ta kyale shi abin da ya ga dama ko ko za ta ce yancin yatta tana da yancin ta abin da ta ga dama ta ce a kyale ta tsakaninta da ubangijinta ne dole za ta yi tunanin ta nufaci hukuma ba mamaki ma hukumar hizba za ta fara zuwa kafin ta je wajen wata domin ta san a nan ne za a fi hukunta wanda ya wancan abin duba da cewa nan ne ake ba da haƙƙi na addinin musulunci ga wanda ya kai korafi sannan idan mun tafi akan batunta na cewa tana da yanci mutum yana da yanci ya aikata abin da ya ga dama shin ta yadda shin ko ma mu ce hukuma ta yadda kai ko Amerika ko rasha ko ingila ko faransa sun yadda a fito fili a rika jima'i akan titi kowa yana kalla yanci ya ba wani aikata haka ya fito ya wannan babu shakka ummi shehu ta yi maganganun da suke maganganu ne na rashin ilimi Bayan haka ta ambaci cewa a yi tunda wannan baiwar Allah tana la ilaha illallah ba tana la ilaha illallah ba tunda tana la ilaha illallah shikenan shin wane ne ya gaya miki cewa idan mutum ya ce la ilaha illallah shikenan ya samu lasisi na ya aikata abin da ya ga dama in har wannan abin da kika faɗa haka yake kenan shi kenan sai a daina jefe mazinaci da ya aure da ya zina ko yin bulala ga wanda ya zina ko kuma ainihin wato ko a yankewa ɓarawo hannu idan ya yi sata matakar shi ɗin yana cewa la ilaha kin ga kenan kin rushe gaba ɗaya abin da shari'a ta tanada duk hukunce hukuncen da musulunci ya tanada akan masu laifi kawai kin rushe su da hujja ki ta cewa ai ana cewa la ilaha illallah ko hujja ki ta cewa ai ana da yancin aikata abin da gada gaskiya wannan bai dace ba kuskure ne in kin san baki da ilimi ki haƙura duk abin da aka ce hurumi ne na addini ki kyale masu abin su yi magana akai ki yi shiru in kina ganin an zalunci wannan baiwar Allah to shi shikenan ki fito ki ce an zalunce ta ana ki tunanin a basa jahilcin ki amma ki fito ki rika kawo hujja kina cewa ga shi a addini babu shakka wannan shishigi ne ga addinin Allah domin ba zai yiwu ba irin wannan matar ka ji tana magana akan abin da ya shafi wasu ilimoka na boko wanda ba ta karanta ba misali a ce ba ta karanci abin da ya shafi likitanci ba ta je ta rika magana Ba ta shafi karatun ta bai shafi kimiyya ba ta shiga babin aji tana magana tana yin abubuwa to amma ilimin addini da ke an rena shi kowa zai iya sa baki kuma ya faɗa abin da ya ga dama Allah ubangiji ya kyauta abu na ƙarshe da suka yi magana akai daga ita har kawarta ta yi magana a kan cewa wai ai a cikin in ba ko akwai da suke mutanen banza ne ana samun wasu mazanata har ma take cewa in aka ce za a buɗe a cikin manyan nasu za a ji abin mamaki watakila tana nufin wani daga cikin hukumar hizba da aka samu da wata mace a sabon gari to in wannan take nufi bata ga irin hukuncin da hizbar ta yi masa ba karshe ba korarsa aka yi ba tare da cewa shi ɗin ya wanke kansa ya kare kansa ya yi inkarin abin da aka tome shi da shi ya kuma kawo abubuwan da suke a matsayin hujjoji amma duk da haka hukumar don korewa kanta abin da yake babu tabbas akwai wasu wasi a ciki sai da ta sallame shi sannan waye ya ce maki a tsarin doka da zarar an samu wani mai laifi a cikin wata hukuma shikenan wannan hukumar aikinta ya kare ko kuma a'a shikenan bai dace ita wannan hukumar ta ci gaba da aiki ba wa ya gaya maki haka bari mu bada misali shin a cikin jami'an tsaro na kowace ƙasa musamman mu bada misali da ƙasar mu Najeriya shin ba a shafi sha kama soja da sa hannu a aikin ta'addanci ba ba a kama ba a cikin 'yan garkuwa an kama soja da 'yan garkuwa ko ɗan sanda ko a kama su da sa hannu a wasu ayyuka na ta'addanci da sunan addini da abubuwa kala-kala wanda ake kama shin ba kwanan nan mun ji ba an kama wani ɗan sanda da hannu dumu-dumu da aiki a cikin ayyukan ta'addanci a kudancin najeriya shin hakan sai ya sa shi kenan a ce tunda haka ne ba zai a dakata wato hukumar Najeriya kar ta kara yaki da 'yan ta'adda tunda a cikinta an samu 'yan ta'adda kaga a hankalce ba za a ɗauki wannan ba a matsayin magana ta mai hankali jahilci dai da rashin kan gado a faɗi wannan a ƙarshe muna kira ga al'ummar musulmi da su ƙara wayewa su riƙa kula da waɗannan mutanen shi yasa a kullum muke ta faɗi su kiyaye fina-finan nan ku shagaltu da karatun addini shine fi muku alkhairi jin wa'azuzzukan malamai bibiyar tashoshi masu amfani wanda za su ƙara kyautata alakar ku da Allah ba tashoshin da za su sa ku shagala ku gafala da duniya ba domin kamar yadda muka ambata makiya addini suna ta kokari su cire tasirin malamai daga cikin al'umma su sa ya zama da cewa 'yan raba da 'yan jaridu da wawaye su suke da damar su ce ga abin da za a yi ga abin da ba za a yi ba ga alamu nan kun fara gani ire iren su suna tsoma baki a cikin addini kuma mutane suna raja a kan su hakan ce ta sa muka ma yi magana in banda haka da ban yi magana ba domin matukar ma'abota banna za su yi banna masu gyara su shiru to mai banna zai rika zaton cewa akan daidai yake muna roƙon Allah subhanahu wataala da ya sa mu dace ya kare mu daga kowace irin zamiya wa sallallahu baraka Muhammadin wa alihi wa sahbihi alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh